haka ba ko haka kaga wannan wannan fitilar ce da ruwa ba ta ba tana yi mana yawwa okay kasa da rake ne san ka ani abin da ke so in gani ke nan ne ta fasa mun ka gani okay yanzu ba kan kaya na kusan gaba ɗaya a ana da gun hoffa yana ciki yawa ya yi kama tuwa gaba shi karka da wannan sahun gwada ka yi shi saboda zamu zo yawa a da ba ta yi musu ne kenan hoton ka yawa darakta we are ready ai gaba ɗaya kuna ciki habba saman nan muna da shi shi ne to za mu fita to mu zauna kai gaba ɗaya kuna ciki karshe mu ɗauka eh. ki ka sama da ne farko karshe mu dauka ne yake ko gidara ka shigo mu kai mu san ma ka san shi farko ka mutum wani ya kai da gida ka san shi farko mutum ci cewa ko ko ma can gurin da kai ne da abc ka ga ni eh. da abin Aisha eh. da buzuwan nan gani a ciki kuma to ai ba a tura mun wannan hoton ba za ka tura za mu zo akwai aiki da za yi gidan nan nami wani abu nake kallo a dan tsaya a gurin kuma abin da aiki yake magana shi umar shi ne su akan wannan aiki gudara fito mu eh, misali ya gace ni a wajen mm, fito mu ga so laka haka ba anan tare da wata da to da da ko eh, kada ka wuce wasu abubuwa da ɗauka gaske ne haka ba dan sauko dan sauko kasa bon dan haka haka to yayi haka shine kauce a gurin kawai mu gani na kauce shikenan ba abu ne ba da sabani amma sabani da sabani da mutane ya wuce nan da shi samu bum bum ya ka dawo nan wannan wayoyin da suka haɗa ita ana girma sound ɗinka yawa za mu fara aiki mu je zauna ah, fatima za a ɗan fara aiki ne saboda wani tana shigowa magana yawa mun gode

kot a babban yi mace shi ke fa ba su ke ɗauka ba hakan za ki zuwa ki ba kowa hawa kuma ki kamar yadda ake shi ne magana kamar ki dan abin yawa kada ki baki da kamar da baya ai ba ba ka ki baki satin da ki kuma kan ba sai ku ki ba ba kamar dan yawa tunda aka daga aka rufe nan ba ka sa bararka ke kina cikin shot wallahi ni ba rufe ki akan kuma mana kuma kuma zaki ai to da maji kuma kuma yawwa to a nan gurin da kika tashi a nan zaki zuba ruwan tukuna sai ki zagaye ki bayar <laughs> abin ya samu a cikin rubutu kai ya hannu kawai ta gode wa Allah domin Allah ya gama masa kuma gaskiya ina godiya sosai wallahi nake ba ta labari sufofin yan aljanna sufofin ta ne gaskiya ne ba abin da bata hada ba wallahi in ka zo gidanta ba za ta barka da yunwa ko kishiwa ba kuma da kai aboki na gode wa Allah gaskiya ne ka insha Allah Allah ya sa ka kasancewa to ga dai darakta ga kuma producer mu Fatima da Kande um, abin da nake so na je ga bakin ki mu tattauna da shi akan magana da cewa ki da zai yi a na san ne kafin ki aure ya sanar da ke cewa shi ɗan fiye to mun yi magana da shi akan magana za mu zo ya aiki a gidansa ya ce ba mu zama, kun tattauna da shi saboda haka ya ce na shi sa kuma ga mun zo yanzu da wani daga bakin nan ki ba mu to kisan shi ba fim abu ya ke yin su kamar da suke tunda wani gidan nasu zan yi amfani da shi ne kamar yadda yake a gidansa to muna son a fim ma zai zama gidansa ne kuma za mu haɗa shi da yarinya za su yi soyayya a gaban da fatan ba ruwa. a bar su bane bar su kamar yadda ne ma bayani da ta cewa ina da kyakkyawar fahimta tsakanina da matata ta yarda da ni da haka duk abin da nake so shi take so ba za ta taɓa bijiri wa umarnina ba babu da wannan matsala ko ya aljanna <laughs> na atu. Ina son ki baki da matsala to amma kuma ta ba a yabon ya wasu suka shi ba abin dan kuturu sai ya shekara da yasu kada ki ga yarinya ta zo tana tana mai kalaman soyayya ko tare masa wata shi ba fa gaskiya bane zuwa sako ne ake so a isar ga wani abu waɗanda suke makamancin irin abin shi ne aka haɗa amma kin ba gaskiya bane kar ki zo ki ga wannan abin fa ranke ba ki ko ki nuna kishin ki insha Allah ba wata matsala ni ma na san insha Allah matsala ma ba ta samu ba to shikenan mun gode Allah ya saka da ni to abin da ke an shi ne tunda mun gama da wannan sai mu karasa uh, ta office din mu gama kastimin da za zamu ko okay to shikenan na da to ba za ta muna godiya yanzu za ku tafi da ku sai abinci abinci a mun gode ba mun gode wallahi mun gode sosai mun gode ya kamata mu to Allah ya tabbata da alheri mun gode to ya aljanna bara za mu je ofis sai mun dawo ko kula mun da kai amin amin sai na dawo kai da Karkashin ruwan. Zaki ya miƙa shi haka. Eh. Ai kawai ne. Miƙawa ne. ne kawai yake ta shauduwa. Aiki muke fa sai a baki kuka. Idan an yi kuka. za a yi nake aji. sanu. kawai ai Ba mu sai yadda za mu yi Ya yi maka bidiyo Kamar a ɗauka ne Set. Action. Mu tafiya. Yadda ya kama. Masha Allah abu. Nan da suna ba. Sorry, sorry da Coach. Ko? Masha Allah. kila wallahi duk wanda Allah ya bashi mace irin wannan technical problem on the camera to a a'a wait ki ba sai da kiyo ka cire batirin mu ne to kimar wai kalbalash eh, hutu gaskiya yauwa sannu Masha Allah. Kai. Kai. wanda Allah ya ba mace irin wannan ai ya ɗaga hannu ya ta gode wa Allah. Ba don komai ba Allah ya masa komai. Duk wani sufofi na 'yan aljanna matan nan ta haɗa. Kai. Ba abin da za ce wa Allah abokina sai dai godiya. domin Allah ya gami maka komai wallahi gaskiya ne abokina ina godiya sosai naja'atu ga darakta darakta ga naja'atu naja'atu ya gidan alhamdulillah naja'atu ga kuma producer sauda mm. amina naja'atu ya gida mun tattauna da imam akan magana da koya da shi na magana zancen aikin da zan yi a gidansa sai na ce to bara na zo na ji daga bakin ki da fatan babu matsala ba wata matsala ya haka ne darakta na gaya ma ina da kyakkyawar fahimta tsakanina da matata don haka duk abin da na zo da matata ba za ta taɓa ban kunya ba za ta bani goyon baya ɗari bisa ɗari saboda ta riga ta aminta da ni kuma ta san waye mijinta to masha Allah ina alfahari da ke a kowane lokaci ya ashara to masha Allah imam yanzu sai ni kokari mu koma office mu je mu kasta dan abubuwan da zani akan aikin nan saboda kasan abubuwan namu suna da yawa yawwa masha Allah to na a ah, haka ma mun bara zan bi oga director office zan je akwai script din da zan karba wanda zan duba za mu shiga aiki sa cikin satin nan ki kula mun da kai kun je aljanna amma mun gode wallahi haka ma mun gode wallahi Shikirin aljanna sai mun dawo to Allah ya tsare mu